السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi uku ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar haduwa ya kawo rayuwar mu zuwa wannan lokaci muka samu damar haduwa a wannan masallaci da aka saba karatu a irin waɗannan ranaku kuma a waɗannan lokuta muna karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma kuma muna karatu cikin suratul waqi'a mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 80 za mu tashi aya ta 81 سورة الواقعة إن شاء الله عند ذي زما درسنا شدة درسنا بقوا يا سورة من أفات الله سامدات نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الله سبحانه وتعالى da ya bayani akan alkur'ani mai girma tabbatar da cewa sauƙaƙe ne daga wurin Allah babu maganan cewa shaidanu ne suka sauko da shi kuma babu maganan cewa a karya ƙarya ne ko kuma a'a wani ne ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya tabbatar suna faɗi wala qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar duka waɗannan Allah ya ƙaryata Allah ce tanzilu min rabbil alamin daga alqur'ani babban al'amari gare shi shine cikakken mu'ujiza ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babban mu'ujiza ga al'ummar musulmai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan al'umma da yake ce mata ummatul qur'an al'ummar da Allah ya ba ta alqur'ani wanda ya zamanto shine littafinsa wanda bai yi Allah ya ba shi kokarin himma akan alqur'ani karanta shi aiki da shi to ya ci nasara duniya da lahira kamar yadda aka tunatar a darasin da ya gabata ya zama wajibi a kanmu musulmai kullum mutum ya zama yana da wuridi ma'ana yana da lokaci na karanta ayoyin alkur'ani kada zamanto muna da lokuta na sana'o'i muna da lokuta na kasuwanci muna da lokuta na ayyuka muna da lokuta na duk wasu abubuwa na ɗawainiyar rayuwar duniya amma mutum zai iya kwashe kwanaki bai karanta littafin Allah ba wani sai yi kati bai karanta littafin Allah ba ba karamin wato ba karamin a ba karamin asara ba ne a ce mutum wai ga alkur'ani a gida ga alkur'ani a masallaci ga alkur'ani kusan ko'ina a cikin waya kullum mutum yana dauke da shi amma mutum a ce ba zai karanta alkur'ani da safe har ini ba shi da lokacin karatun alkur'ani sai ɗawainiya sai shi gulgula ran da tukuna mala'ika mutuwa ya zare ran mutum tukuna lokacin da zai fara karatun qur'ani haka nitsuwa da kwanciyar hankali da samun tina Allah a lokuta daban-daban da kusatuwa zuwa ga Allah babu hanyar da ta wuce yawaita karatun alkur'ani da kuma aiki da shi da kuma fahimtar ma'anoninsa wanda suke fahimtar ma'anoninsa duk da ya karanta alkur'ani ikar jikin su mata shi take Allah nazzala nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabiha masaniya taqashiru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ila الله Allah shine saukar da mafi kyakkyawan magana shine alkur'ani. littafi ne wanda yake kullum yana balansin kansu da kansa in ya faɗi wannan ɓangare sai faɗi kiciyan in ya faɗi dare ya faɗi rana in ya faɗi zafi ya faɗi sanyi in ya faɗi duhu ya faɗi haske shine masaniya littafi ne wanda waɗanda suke saurarensa masu imani jiƙatunsu da hatta fatan jikinsu yana girgiza in ana karanta alƙur'ani Allah ce ba kowa yake samun damar haka ba daga hankalin yana tafiya zuwa ga gurin karatun qur'ani ba sai wanda Allah ya muke shi da shiriya domin yin hakan shiriya ne daga Allah mutum ya samu alaka da alqur'ani amma ba haka ba mutum sai ga ya ɗaya bai ma san da karanta qur'ani ba an wayi gari sai dai kawai shi gulgula kawai ya jira zahiran min duniya dunya in dai rayuwar duniya sai an santa an san yadda za a yi buga-buga an san yadda za a shiga an san yadda za a fita amma sai a manta karatun littafin Allah ta wannan gaskiya wanda biyu kan baya da lokaci na karatun qur'ani a kullum a rana a gidansa ko a inansa a inda duk mutum ya sani in kana sauri sassafe kake tafiya don kaje kafin ka fara noma ka yi iya ayoyin da ya dace Eh, in ba za ka yi gida ba saboda kana saurin ka bita yawa in shago ne ba ga karatun qur'ani a gida ba in ka je ka bude shago kafin masu sayan su zo ko ka fara sayarwa ko ka saya ka karanta qur'ani eh, to duk waɗannan abubuwan da kake bi sun shagaltar da kai ah, wannan ba wasu abu bane abu ne kawai na shagaltarwa wanda ba su da amfani illa abin da za ka samu na wannan lokacin amma alkurani shine yake tare da kai duniyanka da lahiranka za ka ko aya kaɗan-kaɗan ne ba wai sai ka shi da lokacin duka kana karatun qur'ani ba amma dai a ce a wayi gari mutum bai karanta alƙur'ani mai girma ba wani wai ya bada uzuri shi bai iya ba ne sai ka koma koya sai mu ce koma koyon karatun alƙur'ani wani ya bada uzurin ba shi da lokaci wannan kuskure ne abin da aka halice mu domin su kenan yawa don haka mutum ya karanta alƙur'ani ya fahimci alƙur'ani ana zama ko ana saurare ko ta kasa suna ko ta kafafen yada labarai da bayan Allah ke tura wa'azozi za a yi jin fassarorin ayoyin alkur'ani da haka har mutum ya ringa gane manufofin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa da kuma gurare wa'inda ake zama fassara alkur'ani daidai gwargwado duk waɗannan mutane zama suna da lokuta na halartar su kar asara ta zama ita ce kawai rayuwar mutum yawa Allah subhanahu wata'ala da yake faɗin sifofi na alkur'ani ya ce tanzilun min rabbil alamin sauƙaƙe ne daga ubangijin talikai Allah ke afa bi hadal hadisi antum mudhinun yanzu da wannan zance kuke ƙaryatawa yanzu wannan alkur'ani din har a ƙaryata shi wannan alkur'ani har mutum ya same shi amma baya karanta shi baya kula da shi bai damu da shi ba wannan abu mamaki ya fi ja'alu na riƙakun annakum tukazzibu Allah subhanahu wa ta'ala ce kuna sanya riƙakun anan yana nufin shukurakum kuna sanya maimakon ku gode wa ni'imar Allah da ya ba ku alqur'ani annakum tukazzibu sai kuka sai kuka wayi gari kuna ƙaryata alqur'ani ma'ana ba ku aiki da shi da ya kamata sai tsabar ibada don godiya ga Allah da ya bamu alkur'ani ya zamanto lokutan mu na ibada suna da muhimmanci zan mutum yana ayyukan alkhairi don godiya ga Allah saboda Allah ya bashi ni'iman alkur'ani shine afa bi hadha alhadith antum mudhinun yanzu da wannan zance na alkur'ani kuke karyatawa Wata wa taj'aluna rizqakum kuke sanya shukurakum maimakon godiya da ni'imar Allah annakum tukadzibuna ta kuka waye gari kuna karyata ni'imar Allah din kuna ƙaryata alqur'ani a zai dace da mutane su yi haka da ya kamata mutane su gode wa ni'imar Allah ne yanzu idan mutum baya karanta qur'ani bai gode wa ni'imar Allah ba alqur'ani kawai yana rufe a gida wani kuma ya bada yara karatun qur'ani wai ai ba wani maganar girma a karatun qur'ani matukar za ka fanta a cikin kabari ba maganar mai kai shekarunka yanzu a karatun qur'ani a'a duk wani abu karanta jarida za ka iya barwa yara karanta jarida za ka iya barwa yara don wannan fitina ce kai kake jawo kanka yawa wani labarai ne da baka san yadda za a yi kuma an wuce yayin ka ka tsufa kana karanta jarida ba wahala kake shawar? ba labarai ne da irin ku ba su ake yi ba yawa ta yanar ce kawai suna nan da tije suka cike da karatun qur'ani don ka shi lahira ko ba ka lahira ka yana lahira eh, in mutum ya haura wasu shekaru ya kai wasu martaba Allah ya baka dama kai kasuwanci tun da kake wani ran da ya fara hawa mota ya yi hatsari aka gaya da shi aka je aka binne shi kai ka hawa mota ba ƙauyukan da baka je a jihar Gombe ba kuma Allah ya ka lafiya kalau har ka tsufa ka dawo gida ka zauna ƴaƴanka da jikokin ka su suke yi to har yanzu hankali ka bai koma tunanin lafiya ba ai ka san duniya kan ya ta gama don ƴaƴanka da jikokin ka su suke kasuwanci tun ba a aifi iyayensu ba kake kasuwanci kuma Allah ya baka kariya ko ina ka rika kan tsaya amma ba a yi hatsari ka su ba kana nan a rayu to ya kamata ka gode wa Allah sai ka tsoma tunanin cewa yanzu ka kamata a tattare ko kana nan a raye a duniya ka san gangan jikinka ne kawai don ƴaƴanka da jikokinka ma akwai abubuwan da ba sa shawartanka Ta dai kawai zuwa baka labari ba wani gama ittifaki ba za a gyara ɗakin kan nan ko za a rusa shi ko za a yi mai kawai sai a nuna ma inda za ka koma kaga daga nan ma ka san ya kamata hankalin kai koma lahira don a duniya ma ba da kai ake yi ba ƴaƴanka ba za su yi da kai balle wani mutum balle makwabcinka balle yan anguwa ku da tije ne kawai addu'a ake bukata ku cewa mutum da tije kuma ya rike jarida ne za a yi ginin me kake so ka je ka karanta labarin wa jarida har yanzu a ka bar wanda da saura a jikin su hakan nan su rinka karantawa in suna da abun yin su yi in kuma za su yi ta tsaki su yi su yi ta yi amma kai kan ba ruwanka da wannan yau sai ka ci gaba da karatun alkur'ani da tasbihi da hailala da yawa abun nan har rasuwa ta samu mutum mutum yana rasuwa a ce ɗazu da safe ya karanta ƙur'ani yau ya rasu amma ɗazu da safe ya karanta alƙur'ani ko kuma yau jinya ta riske shi amma da safe sai da ya karanta alƙur'ani amma tun da aka kai shi asibiti bai sake magana ba Ka dai ka cika da karanta ƙur'ani na ka duniya Ah, to ka zo kai na wani yanzu ko faɗa ba za a yi ba ce ta da safi ya karanta jarida ke nan sai ya rasu da yamma ko faɗa ba za a yi ba za ka taɓa jin wani ya faɗi wannan ba to da aibi ne a zo gaisuwa ina ta eh, Allah da ikonsa kuwa yana kama da gara karanta sa sai Allah ya masa rasu a duk da zai bari wannan a yanzu wani an cutar da kai amma karatu alƙur'ani ko a wani gari ne ce Allah da ikonsa kai Allah insha Allah da muna kyautata masa zato don da safiyar nan ya gama karatun Qur'ani kenan sai Allah kuma subhanahu wataala ya aiko ajalin sa ashe yayi dukan kowa yana jin yana dadi ya kamata kowane abu lokacin sa in yayi a bar abun da ya wuce ayi abun da ya kamata ayi saboda alqur'ani shine in ka kai wasu shekaru to sai kai ban kwana da duniya ko da kana cikin ta abincin da mutum yake ci da abincin da yake sha da abin sha da yake sha iri na gari an aka wani shekaru da haka kai ana da cin abinci ne don kar a rayu da su ba ba bayan da wani ɗanɗano cikakke bayan da wani abubuwa eh, eh, abin nan yawa likitoci sun ce karkara da kwaya na magani da likita ya fi labarin wani kwayo jikin nasu ya bar shan magani ko gaba an tsora mutum ne kawai akan magani haka zai ta tafiya kawai ana manajin ɗin mutum kafin nan to kai ba za ka manajin kanka da alkur'ani ba akwai ciwon da wallahi inda za ka yawaita hailala da karatun alkur'ani Allah ba zai same ka ba da ikon Allah karatun qur'ani ne kawai maganin ka mutane suna nan suna ta abu nan ka wuce wasu shekaru wai kana da majalisar zama ka yi gida kana da majalisar zama ka yi ai in yanke ɗan tsaye da kewa a dan fito a gaita da makwabta wani sai a dan tsaya kaɗan a dan yi magana haka a koma a je a zauna dan yanzu lahira ta sa gaba yau akwai shekarun da in ka kai wannan level ne ba magana eh, mutum ya tashi je can yana da daba kawai a zauna a yi ta hira a yi ta hira a yi ta hira awa uku awa hudu wanda ya saura masa kaɗan ya je lahira yanzu a kasuwanci da muke yi ko sana'o'i ko aikin gwamnati ko wani abu nan a ce an ajiye maka fayil da yawa a gaban ka ana so kai clearing din su kuma yau juma'a ne gobe asabar ladi ba aiki sannan yau ɗin kusan karfe biyar na yamma yanzu da Allah za ka je ka kira abokanai ku zauna kuna hira ai kulle kanka kake yi kana ta kokari saboda kana so kai clearing su mun da kawai tashi san safe insha Allah ta'ala lafiya ko kuma ce ladi ne yanzu da yamma kuma ga abu nan a cike a gaban ka, kuma gobe ake so a aiki a kansu ya kake bin wannan bayan da za ka je a ganka gurin hira to yanzu idan har aikin duniya ka masa wannan shiri ina ga yanzu ka ɗebi shekaru saura lahira ya wuce wannan fa yadda muka ba da misali a ga fayar zan ƙoƙarin kokarin maganan za a je lahira ya wuce na. tashin alkiyama ta kusa to mu na akwai shekarun da in ka tafi to kamar rana ne tana cewa tana cewa ta je tsakiya kuma har ta karkata ta yi saura faduwa duk abin da za ka yi in aka ce ba rana ta karkata ka fara shi to ka fara shi laifi tun da safe ne ake yi ana yi tun da safe ana yi ana yi ana yi baka tashi yin aikin yau ba sai da rana ta karkata ta yaga kai ma kafin kai laifi in ka sai da kai abin da ya sauka kawai ko tafiya za ka yi daga wani gari ai inda kana so ka more tafiya ta shi sassafe amma in sai bayan azar ne wannan kawai dama kai ma ka san abu na bata lokaci an jima kaɗan dare yayi balle irin yanzu da karfe shi da ake kiran magari ba? an jima kaɗan baka je koyi da ba koyi dare yayi to haka lahira in dai sai da rana ta karkata wani ma bayan rana ta karkata ma har ta yi ja amma har bai fara karatun qur'ani ba bai fara tunanin kaza ba ana nan sai surutu a yi ta a zauna a daba a yi ta magana a zauna a daba a yi ta surutu in ka zauna a daba zai wuya wani ya wuce ba ka yi maganarsa ba kuma sau yawa ba alkhairi za ka bada ba to wani ɓata lokaci ya kamata duka wa'ina abubuwa mu rinka rage su muna ayyuka na ƙwarai don lahira ba abin wasa ba ka auna da rayuwar duniya duk managarcin mutum mai son ya gina duniyarsa sai ya taƙaita wasu abubuwa har jin daɗin rayuwar duniya in kana gina gida sai ka rage shi za ka rage ɗinka kaya za ka rage abubuwa da yawa za ka rage abun nan za ka rage kashe kuɗi za ka rage wane ne kawai saboda ka sa wani gini a gaba kuma kullum ka rinka gewaya kenan ka je ka gani ka dawo wani kwa ginin duniya wani ɗan wuri guri da kake da kasa za ka abun wadda iska kaɗai tana iya girgiza ya zubar da shi to ina ga gina lahira to shi yasa yawanci waɗannan abubuwan dole mu rinka tuna su afa bi hadal hadisi antum mudhinun yanzu wannan magana ne za ku tsaya kuna karyatawa wa taj'aluna rizqakum kuna sanya godiyar ku maimakon ku yi godiya ga Allah da ya muku ni'ima da alqur'ani annakum tukadzibuna sai ku wayi gari kuna karyatawa Allah ya kiyaye na'am فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم wannan Allah yana magana akan al-muqtabir wanda ya zo rasuwa dukkan mu gaba daya kullu nafsin za'iqatul maut babu wata rai face sai rana ta zo ita ce ta karshe a rayuwar duk dan adam din da ka gani akwai ranar da ita ce ta karshe a rayuwarsa da karfin jiki da dukiya da walwala da komai bai hana wannan ranar ta zo da ka idan ta zo ko kana lafiya kalau ko mutum yana jinya ko yana gari ko yayi tafiya ko a ina ne in dai ranar ta zo ba mu kawo mutum zai fi ne Allah ke cewa falaula idza balagat al-hulqum da me zai hana da mana a ce idza balagat al-hulqum idan rai ta kai ga makoshi idan rai mutum ana zare shi ana zare shi har ka kafafuwan mutum sun miƙe sun shuru za ka ga cikin mutum yana ɗan numfashi haka sama ƙasa sama ƙasa idan rai aka janye shi ya wuce ciki to za ka kawai numfashi mutu ya canja fat fat fat fat kamar da a asibiti suke sa mutum a robodin oxygen din nan ya zo mutum fal fal fal fal fal to haka ma idza da al hulqu wa antum hina idhin tanzurun ko kuma dangin mamaci wanda mutuwa ta zo masa hina idhin Allah ya ce a wannan lokacin tanzuruna kuna kallo ba wanda ce wani abu التي كلا إذا بلغت التراقي وإلا من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي كاي كستولانا يا قومتاني إذا بلغت التراقي إذا يلي تكيغا جيزيا مقوشي تكيغا مقوغا مطو تولاتي تاكوي waƙila man ra za a tambaya akwai wani a cikin ku dangi ko likita ko mai magani ko wanda ya san lafiya ko dangi ko uwa ko uba ko wa ko kani ko wane ne akwai wani wanda zai iya ceto wannan raidin daga fita kowaye komin kutacin mutum ga wanda yake wannan halin kawai ya cikin ku zuba ido sai da kalmar shahada kana kokarin kalmar shahada don ka samu ya cika da kalmar shahada shine Allah ta wa antum hina idin tanzuru kuna gani Allah ta wa nahnu aqrabu ilayhi min wallahi mu in ji Allah subhanahu wata'ala aqrabu ilayhi min mu mun fi ku kusa da shi da kuna kula da kun kewaye ga a da wanda suka zo gaisuwa a'a da dangi a'a da mutane ko a gida ne ko a asibiti ne kowa yana kallo kawai fa antum hina idin abuna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi ku kusa da shi walakin la tubsiruna sai dai ba ku gani idan mala'iku suna nan kewaye da mutum mala'iku suna sassauƙowa shi kadai ke ganin su sai mutuwa ne kawai ke ganin su ko namiji ne ko ta mutu ne shi kadai yake gani mala'iku za su rinka sauƙowa yana ganin sauƙansu don mutumin kirki ne mala'iku cikin kyakkyawan tsari kyakkyawan tufafi kyakkyawan halitta haka za su rinka saukowa mala'iku masu raka malakul maut malakul maut shi ke zuwa daga ƙarshe shi yana zuwa dama ajali yayi shi ba ya taɓa kowa sai ajali yayi tsarin yadda Allah ya yi masa rayukan kowa suna hannunsa kuma ko a ina yake malakul maut yana iya ɗaukar ran duk wanda zai ɗauka in ajalinsa yayi a ko ina walan yu'akhiru nafsan idza a ajaluha idan ajalin rai ya zo Allah baya tsara baya jinkirta mata ko takan ɗaya ne ba za a jinkirta ba dukkan masu mutuwa a duniya kowa in lokacin zai yi malakul maut baya gagaran ɗaukar rai don shi an more masa shi sa shi malakul maut babu wani gida a duniya face sai ya gan shi a kowace rana gari na wayewa farkon abin da marakun mawut yake yi duk gidajen duniya sai ya leka su akwai wanda zai rasu a ranar akwai wani wanda yau ajalinsa ya zo yau ne zai rasu a wannan gidan kowane gida a duniya marakun mawut zai Ta take daga inda yake kawai yana ganin su Sai duba rayukan mutane agogonsa baya mai yana duba wane saura cikin kaza wane saura awa kaza wani saura awa biyu wani saura awa biyar wani saura minti daya wani haka kowa a duniya amma malakul mafi yana gani in ko ajalin yayi da zarar lokacin yaki wa aikinsa sa shine zare rai to yana zare rai waɗannan mala'ikun sai su karɓi ran a hannunsa idan muta idan mutumin kirki ne su za su karɓi rai a hannunsa ko kafin kiftawan ido za su karɓi rai a hannunsa dama sun tawar da likkafani daga gurin Allah likkafani daga gidan aljanna tirare za su fesa a jikin likkafani in an sa sai su fesa tirare shi ma daga gidan aljanna sannan sai su tafi da shi suna tafiya da ransa sama shi sa mawaci idan ya rasu idan kaga idonsa yana ɗaguwa sama lokacin ya kafe sama to yana bin ransa da kallo sai a sauke sai a shafa da wuri wuri za a shafa da wuri idan aka shafa ne da wata yi rufe in an bari har ya kace da haka kuma shikenan ya yi nisa sannan kuma idon ba sake rufuwa ba wato sai da da wuri ake so kawai sai a shafa fiskansa da idanuwan sai su rufe to lokacin da ake tafiya da ransa sama ana zuwa yana kanshi mai daɗi mala'ikun sama za su tambaya wani wani irin kanshi ne mai daɗi ran waye ne aka kawo yau a shi ran wane dan wane sai a bude masa kofa a bude masa kofa a shiga da shi har a je da shi can inda Allah ya kaddara masa a rubuta fi illiyin a sajjala sunansa a can kamar yadda ka ga tsarin makaranti da jami'o'i da kwalejoji suke ba da admission yanzu kama komai online a tsara sunayen mutane a ce gashi na an ban makala wayannan sunayen su yana bangare kaza wayancin sunayen su yana bangare kaza wayancin sunayen su yana bangare kaza an gama komai an saki sunayen duk gaba ɗayan suna jami'a kaza to haka ake sajjala sunayen mutane tun data ake sajjala sunayen mutane yan aljanna fi illiyin shikenan Allah subhanahu ta'ala zai umarni a rubuta sannan maza maza su ko mutane yadda suke duniya ana gaggawa ana sanarwa wane ya rasu za a yi janaza karfe kaza wani ya rasu za a yi janaza karfe kaza duk za a sanar da mutane su mutanen ƙasa suna gyara gangan jikin mamaci su mala'iku suna kula da ran mamaci da aka zari ka za su je su rubuta sunansa a can a yi komai kafin nan mutanen ƙasa kuma suna shirye-shiryen a yi masa wanka a yi likafani a yi kaza a zo a yi masa sallah a ɗauke shi a kai shi makabarta a tona kabari a binne shi ana tura kabari ana binne shi tun kafin ma a gama masa wanka su can sun gama aikinsu mala'iku sun gama aikinsu a sama sun yi komai sai Allah ya umarni cewa a dawo masa dare ne amma za a dawo masa dare ne a wannan lokacin yana mai rayuwa irin rayuwa ta barzakhiya hayati barzakh ba za a dawo da ransa ne ya farka ya tashi a cikin mutane ba a'a an ya gama wannan rayuwa wannan rayuwar ya gama ta shi aka ɗauran sa ɗazu tun da an ɗauran sa ɗazu to ya gama rayuwar duniya sai da ka bi duk mutanen duniya suna ta wani ya rasu to wani ya rasu nan bayan an tafi da rai an gama wata komai to za a sake dawowa da ita jikinsa sai dai ba zai yi rayuwa irin na mutanen duniya ba amma kuma yana jin duk abin da mutanen duniya suke na hayaniya da tafiyarsu da motsinsu da maganganunsu amma shi ba zai magana ba don yanzu ya wuce rayuwar duniya don haka balle ya magana ba zai ba da shawari ba ba zai ce ai kaza ba kuma zai magana wadda mutanen duniya ba za su ji shi ba yasa za ka ga in an dawo masa da ransa a lokacin da ba gama shirya shi ba yana cewa kaddimuni kaddimoni ku yi sauri mutanen duniya ku kai ni inda zan huta na gano alkhairi kaddimuni hmm. kaddimuni amma mutanen duniya ba wanda zai ji a'a inda mutum ya ji ba duwa tsaya za a yi ba nan ji waye zai zo kusa da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya boye wannan shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an la tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum min adabil qabr ma asma ba don kar ku ki gunne juna ba da na roki Allah ya ji yadda ku abun da ni nake ji na nauyin azaban kabari amma in kuka ji za ku kasa gunne juna ba. to mutum yana cewa qaddimuni qaddimuni yasma'u dawab albaha'im dabbobi da kuke gani suna jin wanda mamaci abin da yake faɗa amma dan adam ne ba zai ji ba a dan adam mutum da aljani ba sa jin wannan magana ta qaddimuni qaddimuni ku kai ni da wuri ya ake ta ɓata lokaci ne sai a ana jiran suwa ne za su zo a yi sallah a ana jiran kaza shi kuma na qaddimuni qaddimuni sauri yake a kai shi a wani kuma bakin ciki yake ya laita ha aina ta zabu na biya yana cewa ya kai tonsa ina za a kai shi yau yana kururuwa a mutane mutane duniya ba su yi saboda yana hayatul barzakhiyya yau ya bar rayuwar duniya yanzu ko ba a yi tashin alkiyama ba don haka yanzu za a kai shi shine Allah subhanahu wata'ala yake wa antum hina idin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falamma in kuntum ghayra madinin فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما in kuntum ghayra madinin da mana a ce in kuna ganin ku mutane da kuke kewaye da wannan mutumin in kuna ganin cewa ba za a muku hisabi ba ba za ku tashi tashin alkiyama a yi muku hisabi ba zaura madini ma'ana ba za a da ku a yi muku hisabi ranar tashin alkiyama ba in har haka kuke gani to tarji'unaha to ku hana wannan ran tafiya kun dai wanda duk yake karyata za a tashi a yi hisabi to ya kamata kuma ya hana wannan mutuwa amma in dai ba wanda zai iya hana ta mutuwa ana gani ya'ya suna gani ake ɗaukar ran mahaifinsu ya'ya suna gani ake ɗaukar ran mahaifiyarsu uba yana gani ake ɗaukar ran ɗansa miji yana gani ake ɗaukar ran matarsa mata take gani ake ɗaukar ran mijinta yayi suke gani ake ɗaukar ran kannansu ko kanne suna gani a yayin yayinsu amma ba yadda suka iya to wallahi ku za a yi hisabi e, in dai ko suna kokonton za a yi hisabi to tarji'una ha in kuntum sadiki ku hana mutuwa ku hana kar in wani zai rasu a yi taron dangi kar a bar shi rasu ha ba yi sai wannan ba da haka Allah ya ce falawla in kuntum ghayra madinin to me zai hana in dai har ku kuna ganin cewa ba za a muku hisabi bane tarji'una to ku dawo da ran in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi cewa ba za a muku hisabi ba haka babu wani shakka cewa dole za a mutu kuma bayan an mutu za a yi hisabi yawa babu makawa wannan walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in da a ce mun mutu haka za a bar ma kawai zalla iya shi kenan an bar mutane to da ai wannan ma da sauki amma babban matsala shine bayan an gama mutuwa to kuma za a tada mutane in an tada mutane za a tambaye su game da ayyukan da suka yi a duniya za a yi hisabi haka ba makawa sai an yi hisabi shi yasa hasibu kun kabla an tuhasabu kowa yi wa kansa hisabi tun kafin ranar hisabi yanzu in mutum yana yin mai kyau ya sani in mutum yana cutan mutane ya sani in mutum ya baya adalci wa kansa ya sani in mutum baya adalci wa bayin Allah ya sani so da haka kowa yi ta kansa kafin nan Allah samu dace to sai Allah ya kasa mutane kashi uku duk inda aka zo mutuwa to mutum ɗayan uku nan ne mutum ɗayan uku ne in aka zo rasuwa shine Allah subhanahu wata'ala ce fa amma in kana minal muqarrabina sune wasabiquna sabiquna ula'ikal muqarrabun mun karanta su tun a tsakiyar farkon sura wasabiquna sabiqun sune mutanen kirki tsantsa wanda suka yi fice wajen aikin alkhairi wanda yawanci mafi yawan rayuwar su kawai alkhairi inda duk ka gansu gurin alkhairi ne karatun ƙur'ani sune, yawancin nafirfili sune, ne farilla kam dama ba a magana duk abinda in dai aka ce alkhairi to su wane in dai masallaci to su ne in dai gurin karatu su ne in dai nazari addinin musulunci su ne ayyukan alkhairi su ne to wannan wasabiquna sabiqun kenan to su ne ula'ikal muqarrabun to in aka zo mutuwa mutum zai iya zama wannan to shine Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu cikin waɗannan Allah ta fa amma in kana minal muqarrabina amma in wannan mamacin ya kasance min al-muqarrabina daga cikin al-muqarrabina ne sune was-sabiquna as-sabiqun to shi kan wannan sune yan gatan Allah sune waɗanda mala'ikun kansu in sun zo daukar ransa za su rika cewa ukhruji ayyatu harmihu ayyatuha harruhu tayyiba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace idan mala'iku suka zo daukar ran bawan Allah na kwarai tsantsa wadda ayyukan alkhairi su ne zalla aka san shi da su mai yi ayyukan alkhairi domin Allah kuma Allah ya karba ya riga ya tsira ya jefa ya cade to waɗannan idan aka zo mala'iku za su ce ayyatuha nafsu tayyiba ya ke wannan rai tsarkakakkiya rai mutumiyar kirki ukhruji ki fito min aljasadi tayyib ki fita daga jiki wanda yake tsarkakakken jiki ukhruji ila rauhin wa raihani wa rabbin ghairi gadbani fito zuwa ga wato hutawa da jin daɗi da shakatawa ki zo yau ya ki koma zuwa ga ubangiji wanda baya fishi da ke yanzu a ce misali za ka je wani gari yau amma shugaban garin ne zai soke ka amma ya ma fito bakin gari don ya tare ka ka san baka da tsoro ko ka san an tana dama gurin kwanciya to haka mala'iku za su gaya wa wanda yake mutumin kwarai game da Allah subhanahu ta'ala da shi wannan bawa ne ukrije ila rabbil ghairi rabban ba wai za ki tafi ba wai wannan rai za ta koma zuwa ga wani ba ne a ba ce za a zo ki koma zuwa ga gurin mala'ikun kwarai ba a zuwa ga ubangiji yau Allah yana murna da zuwan wani duk mutumin kwarai ran da zai rasu Allah ne da kansa yake murna da wani ya dawo eh, wani ya dawo duk mala'ikun sama suna cewa Allah yau yana yau mun ga Allah yana farin ciki wane ne yau ran wane ne ake tahowa da shi lokacin malaka su rinka tururuwa suna wawa a cewa ina wane yake sai za mu za su nemi izinin ubangiji daga cikin malaiku ya Allah bar mu mu je jana'izan wane sai malaku su ta sako a cikin guri ya cika ya cika ya cika sai ku rasa me yasa ku wani irin cunkoso a gurin jana'izar wane me ya faru haka malaiku sun tike gurin ba ku ganin su amma kun yi matsi kun yi matsi da juna ga an yi gurum ana jiran a sauko da gawa kawai a yi mata sallah haka zaka ga wasu bayin Allah so haka Allah subhanahu wata'ala yana farin ciki da isowansu haka dukkan mala'ikun sama suna cikin tashin hankali da damuwa suna neman izinin ubangiji su sauko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai yaya mahaifiyar sa'ad take kuka ku ba ta haƙuri ku ba ta labari na ga mala'iku dubu saba'in wanda suka sauko don sallarsa mala'iku ba dubu saba'in ko manzon Allah ne zai masa sallah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da sabai suka daga shi ku ce ya rasulullah ka ba mu labari sa'ad yana kan makaran nan ko a ce ta ina za ku ji nauyin sa bayan mala'iku sun yi wawa tare da kowa ya daga shi mala'iku ne suke wawan daga sa'ad ibn mu'az radiyallahu anhu to kowane bawan Allah na kwarai wanda yake minal muqarrabina to haka ake haka mala'iku suke jin dadi abun nan za su fito suna farin ciki suna jin daɗi don ne ya tsaye da kansa inda Allah ya tsaye da shi da taimakon Allah ya ji kunyar Allah ya girmama Allah ya ji tsoron Allah ya ji tsoron azabar Allah to yau rana ce ta farin ciki a gurin Allah wane an ya taho ya dawo gurinsa ya rabu da fitinar duniya ya rabu da hayaniyar duniya ya rabu da hasadan masu hasada ya rabu da tsere masu tsiya ya rabu da duk wani abu na karkacen duniya yanzu ya koma ga Allah ya koma daraja madaukakiya shi za al-muqarrabu na Allah ya samu a cikin su mala'iku za su musu farauhun wa raihan wa jannatu na'im farauhun wato hutawa ya kare ana wa raihanun istiraha rauhun rahatun raihanun istirahatun wato hutawa da shakatawa ya kare ana haka wala su rinka gaya wa mutum tun ba a daular sa ba yana kwanciya duniya sun zo daukar rai ne za su masa albishir da wannan shi za inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim haka malaiku cewa dan adam albishir in dai mutumin kirki ne Allah ya samu zan mutanen kirki wata ce masa farauhun wa raihanu in ji Allah subhanahu wa ta'ala kai wannan kam ya huta wannan kam ya samu shakatawa wa jannatu na'im wannan kam kai dan aljanna ne kwantar da hankalinka shi za su za su rinka gaya wa mutum su mala'iku din Allah ta khafu wa la tahzanu kar ku ji tsoro duk dan adam idan ya zo da suwa yana tsoron me zai tarar a lahira to tun kafin a ɗauransa mala'iku za su masa Allah ta kafu wala ta zanu ku kan karku ji tsoro wala ta zanu duk dan adam idan zai koma ga Allah to lokacin zai hankalin zai dawo duniya sai hankalin zai tashi ya shiga bakin ciki saboda zai bar iyalai zai bar kananan yaya zai bar kaza zai bar abu da dukiyarsa a guri kaza a'a wane ma kaza a'a gonarsa a'a shagonsa a sana'arsa a mukaminsa duk wannan yana ta mutum baƙin ciki a duk wanda da mutum zai rasu wai ta ce cino duniya ce wai na abubuwan duk sai sun fudo mata sai shiga cikin baƙin ciki wai ta ce cino lahira sai razana sai shiga tsoro yau kam ya tabbata wa zanna annahu al-firaq ya sakankan sai tabbas ba makawa yau zai bar duniya to amma menene za a tarar a lahira sannan kuma ga ku za a rabu da duniya su wane amininsa yau ya tabbata zai rabu da su ko da su suna ganin alama amma za ka jana to Allah ya bashi lafiya to kaza duk da cewa akan kai wani labin da za ka ji mutane suna cewa to Allah ta mu cika da imani to wane Allah ya sa Allah ya sa a je a sa su da ga an je rai ya kai wani makura wanda ka tabbata ba zai dawo ba yawa wannan ne rai din ba zai saki dawo ba wata rayuwa ba tun ba a dauran ba za ka gane wannan to shi ma yana cikin irin wannan ɗawainiyar to shi za a ce masa farauhun wa raihanu wa jannatu na'im wannan nau'i na farko kenan su ne yan gata su suka jefa suka tafe Allah samu cikin su sai nau'i na biyu wanda ba su kai su ba amma su ma dai sun samu rabo shine Allah ce wa amma in kana min ashabil yamin amma idan ya zama daga cikin ashabil yamin ai ai mun karanta su a baya Ba ashabul maimanati ma ashabul maimana yi kaga akwai as-sabiqun as akwai ashabul maimana akwai ashabul mash'am to wannan shine wa amma in kana min ashabil yamin Allah ce amma in ya kasance daga cikin ashabil yamin wato mutane ne waɗanda suke aikin alkhairin su shi ya rinjaye to sun za su je aljanna da izinin Allah da rahamar Allah to in irin wannan ne to za ta fa salamun laka ai kai an ta musallamun min azabillah eh, ka kubuta daga azabar Allah ka ji daɗinka eh, ka kubuta daga azabar Allah ka kwantar da hankalinka eh, fa salamun laka min ashabil yamin E kana daga cikin karka damu kana daga cikin wanda suka kubuta ko da mutum ya tsallake rijiya ta baya bayan inda ya riga ya tsallake shi kenan ai so da ka fa salamun laka in ashabil yamin saboda haka ka riga ka kubuta an fassara fasalamun naka da fassarori daban-daban daban-daban kusan duka ma'anarsu kusan iri ɗaya ne ko kuma kusan abu ɗaya suke faɗa shine kubuta daga sharrin shiga wuta kai kana daga cikin waɗanda ba za su shiga wuta ba haka fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al-mukarribin ad-dallin nau'i na uku sura yan wuta Allah ya kiyaye su kuma akwai waɗanda a lokacin mutuwan suke zama 'yan wuta shi sa abu ne ake neman tsari daga fitnatul mamad fitnatul shi ne wannan lokacin da mutum yake kwance a irin wannan yanayin ko an yi hatsarin mota ne ko kuma a'a yana kwance ne rashin lafiya ko kuma a'a yana kwance ma lafiya kalau ne ko kuma yana zaune ne za a ɗauransa kowa da yadda Allah ya tsara za a daura to idan aka zo shedan yakan yi iya kokarin sai bar da mutum kasan shedan baya barin mutum sai an zare rai a jikin mutum baya barin mutum in dai ba a zare ran mutum a jikinsa ba to bai tsira daga sharrin shedan ba sai in Allah ya tsira da shi yasa mutum kullum yake addu'a yana neman tsari daga sharrin shedan a'a wa'azi ne kake yi kai malami ne ko kai mutumin kirki ne ko duk haka kana haɗe da su baka ita ka ce ka tsira daga sharin shaitan ba sai an gane ranka a ka idan an gane ran mutum a jikinsa to wani ya riga ya bar duniya kenan to a nan ne ake duba husnul khatima wato kyakkyawan cikawa da mai mutum ya cika idan mutum ya cika da kyakkyawa shi kenan falillahi alhamdu wal minna yasa Allah subhanahu wataala ce, yi Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati duniya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da muminai waɗanda suka tsaya suka gwagwarmaya domin Allah a rayuwarsu to in mutuwarsu ta zo ma yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti. Allah yana tabbatar da su da magana tabbatacciya ita ce kalmar la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam za su cika da kalmar shahada cika da kalmar shahada mutum yana mai imani da ita ya cika sharuɗanta to wannan shiga aljanna kawai yana da satifikan ne na shiga aljanna to amma waɗanda kuma shaidan yake iya ingiza su a lokacin saboda wato tsananin da ake ciki na kishirwa da damuwa wanda durai ya zo makoshi za a cire ko ya zo ga maƙogwaro za a cire to yana cikin damuwa akwai kishirwa wanda bai taba jin irin ta ba duniya Maƙogwaro ya bushe yana kawai abu na numfashi sama sama jira kawai sauran a dauke ba mai ganin abubuwa na mala'iku da abubuwa sai shi kadai a lokacin shedan yake zuwa masa da ruwa a sifar mahaifinsa wanda ya rasu tun dace da sifar mahaifiyarsa da ta rasu tun dace zai zo a sifar mahaifinsa na ce to in dai kana so ka samu hutawa tun da na rasu nake hutawa ɗan ne ba a sifar mahaifi ki kaucewa addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaucewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ruwa nan zan baka ko mu ce yana tsananin kishi ruwa kuma mahaifinsa ne yace zai ba shi ruwa kuma yace mata ni ka san babu wanda ya kai ka so babu wanda ya kai ni son ka a duniya to kadini in nusar da kai zuwa ga inda zaka je ka sha ni'ima wani ba shaidan ne ke wannan kuma yanzu a sifa mafi girman mutane idan mutum yana dubawa yana kaman kokonto sai ta gefensa ta nan sai wani shaidan din ya zo kuma da sifar mahaifiyarsa wanda ya tamata rasu sai a baban naka yau kuma za ka yi wa musu wane yadda na sanka da biyayya da mahaifinka yanzu baban naka za ka ja da shi wane ka ne yau aka wayi gari yake ma magana baka fahimta ba ba za ka abun nan ba yanzu wannan akwai tashi hankalin da ya wuce wannan shi ne fitnatul mamat fitnatul mamat mutum bai san da me zai cika ba amma ba wanda ya san da me zai cika za ka iya garin kamar mutum gashi nan sai za a wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna. hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'un fa ya'malu fa yabiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha saboda haka sai ku sai aiki irin aikin yan aljanna a ganin ido amma ba aikin aljanna yake ba don ba karbabben aiki bane babu tasacciyar zuciya amma a ganin ido aikin alkhairi yake yi a ganin ido aikin aljanna yake amma zuciyarsa ba wankakkiya ba ce babu cikakken imani a zuciya to sai an zo kai ka ce yau zai rasu ana ganin kamar wani zai abuna a fayas biko alaihi kitab wani dama ba mutum bane sai littafi ya rigaya a gare shi fa amalu bi amali ahli na? a lokacin zai biye wa shaydan shine yayi aiki irin aikin yan wuta faya da kulaha kuma sai shiga wutan Allah kiyaye wani shine matsala ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa kullum in mutum ya yi sallah ko nafila ko farilla ya yi addu'a kan abubuwa neman tsari daga abubuwa guda hudu اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب جهنم أولي جيلي دبن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والمراد وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ولا أعوذ أبو داود in mutum ya yi tahiya kafin ya yi sallama ake so ya nemi tsari daga wannan magabata suna karantar da yara ƙanana wannan in sun idar da sallah sai kayi wannan addu'a in wata in yaro cewa na manta ba wata ce kuma ka sake sallah saboda bai wannan addu'a ana sun mutu ya rinka yawaita wannan addu'a saboda zai samu tsarin Allah daga fitnatul mahya wal mamat fitnatul mahya shine a sa mutum a cikin wani a cikin wani irin halin da babu yadda iya sai ya ci haram a sa mutum a cikin a yanzu misali a ce kayan mutum ne gashi nan ya taro kaya daga wani gari an ci ko mota da kayan na miliyoyin kuɗi sai wasu azzalumai su tare su ce kuma suna bukatan cin hanci da rashawa kuma Allah ya tsine wanda ya bada cin hanci da rashawa kuma in bai bada cin hanci da rashawa ba a ce zai bada miliyan biyu cin hanci da rashawa kayan miliyan talatin a cikin mota ko kayan miliyan hamsin a cikin mota an ce sai ya bada miliyan biyu ko sai ya bada miliyan ɗaya ko sai ya bada naira dubu ɗari biyar cin hanci da rashawa An sallallahu su lalata kuma tuntunin ya faɗa sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce ya ce la'anallahu rashi wal murtashi kai wanda ya yi waya ma don a bayar cin hanci da rashawa Allah ya tsine masa wanda ya rubuta takardar lokacin da ake maganar cin hanci da rashawa shi ma Allah ya tsine masa wanda ya karɓo takardar ya kai wa wanda aka bawa shi ma Allah ya tsine masa to ya kake tsammani ya rayuwar mu take a yau ya rayuwar mu take a yau to wannan ita ce fitnatul mahaya kenan fitnatul mahaya shi yasa in Allah ya makale ka a wani guri kana ci da sha ba ka cikin masu ba da cin hanci da rashawa ko mafi yawan rayuwa ba ka cikin wannan to wallahi ka gode wa Allah ka makale ya wuri amma in ka ce bari ka kutsa can in kai warka sai ka dai inda kullum sai an yi cin hanci da rashawa da kai to nan kuma ya za ka ce wa Allah manzon Allah baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam maganar ta gaskiya ce duk za mu ga ganin sa ranar tashin alkiyama wanda yake kokonto da wanda ya gaskata za mu gani ranar tashin alkiyama in ana so abu ya daidaita sai an ba da cin hanci da rashawa abokanan aikinka sai ka ba da cin hanci da rashawa mai shara an ɗauke shi mai shara a guri in kuna so ya rinka yin sharan sai kuma cin hanci da rashawa mai yin kaza mai ya haba ma Allah kiyaye mu to waɗannan abubuwa su ne fitnatul mahaya fitar zuma ya shi ne kana gani ido da ido ka saba wa Allah kafin rayuwarka ta ci gaba wannan fitar zuma ya ke sai fitar zuma ma wannan su ne fitattun mamat a ce mutum ya zo mutuwa ya zo wannan yanayi din ya bi Allah ko kuma a'a ya bi babansa ko ya bi mamansa ko wanne za a yi to wannan fitattun mamat kenan amma shine Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah duk wanda yake cikin wannan yanayin Allah yana tabbatar da mutum akan gaskiya da imani wanda ya zama mai imani a rayuwa Allah samu zo masu imani a rayu wannan insha Allah wannan zamu tashi lokacin ya kure tun dazu insha Allah ta'ala wa amma in kana min ashabi wa amma in kana min al-mukarribin ad-dhalin insha Allah wallahu ta'ala ala na Thank you. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما لا استطيع ان اتابعك من ذلك يا رب وبارك السلام عليكم الله يكرم مالا كثيرا وتقوى وتبارك الله تشينا شنو جزء واحد من عيش لنا الكيل كما يمنع غير كل الذي جرت الدنيا بعد فيه ونبغى الله يدينا حيث الكيل بكثره وتبارك الله عن شنو يوم كان كمان دائما كمان شنو جرى من قول الناس eh ba shi da menene farkon tambayar tambayar ya yi zai gina wani abu na da da zai sai an gabatar da aiki amma sun zai na shi ne da sai tambayar da yiwuwar da ya na wannan da zai ya yi sun zai samun wannan na da samu بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى dukkan abubuwa irin waɗannan ayyuka idan إذا ya kyautata niyya yana samun cikakken الله wurin Allah wanda ya ba da fili don a gina masallaci aka gina masallaci yana da cikakken ladan gina masallaci wanda ya gina ba shine mai filin ba wani shi ya bada fili shi kuma zo ya gina yana da cikakken gina masallaci ladan gina masallaci da ikon Allah wanda ya rufe masallaci bayan wani ya gina yana da cikakken ladan ginin masallaci wanda ya masallaci duk abin da mutum ya yi na alkhairi iya gabar da zai iya yi kenan ake bukatuwa zuwa gare shi haka in makaranta ce haka in guraren dukkan guraren alkhairi da gurin gina alkhairi da wanda ya bada kaza da wanda ya bada kaza da wanda ya bada kaza a ai ko a duniya mutumin kirki idan kai masa mu'amala ka taimaka masa da wani abu ya zo ya samu zai maka sakamako to za ga ya maka sakamako inda mutumin kirki ne to za ga ya kan maka sakamako da abun da za ka gode zai maka sakamako da abun da za ka ji daɗi ka duba tsarin bature ma'aikacin gwamnati yana yi aka ce iya shekaru kaza ya kamata wannan ma'aikacin gwamnatin ya aje aiki ya zo ya huta idan ya zo ajewa akwai kuɗi a dunkule da za a bashi saboda ana tunanin ya je dan jajjara wasu abubuwa da bai samu ba a rayuwa saboda ya shiga da wajen wancan aiki akwai wasu kudaden za a rika bashi a wata wata zuwa wasu shekaru da kowa da don irin lissafin da aka yi akwai waɗanda ma gwargwadon tsawon aikin da suka yi ko kuma wani mataki da suka kai har su bar duniya za a riga ba su wannan abu wannan kuma tsari ne na ɗan adam wai yayi wannan tunani don ya daɗaɗa wa wanda ya masa hidima na kuma tsarin Allah wanda shi in kai abu ɗaya in dai da ka kai amfani ka yau to Allah aƙalla ninka wannan abun sau ɗari bakwai yake wanda iya cire dukiya yayi wani abu malar da mutum zai cire dukiya ya shayar da ruwa to Allah zai bashi wato ni akalla ninki 700 na abin da ya na dukiyarsa wani ya ya sa fanka don mutane su ji abunan iska a masallaci su bauta wa ubangiji yadda suke so cikin nutsuwa haka Allah subhanahu wataala zai ninka wasu ko ba wai an ninka an gama kenan ba ila kiyami sa'a matakar wannan fankan tana aiki sai Allah ya rinka bashi ladaki to haka masallaci haka makaranta haka abuna don kowa yake da dama na yakin alkhairi kawai yayi amma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indahu za ku samu da duk kuka gabatar na alkhairi don haka in ya bada fili insha Allah ta'ala yana da cikakken lada na abun da aka gina da izinin Allah Allah subhanahu wataala taskarta ba a tsoron ta kare kuma babu wani kariya da yake zuwa kusa da ita Allah in ya ba wa kowa a duniya duk abun da mutum yake so a ƙara ninka masa ma to wannan ba a ganin alama an taba wani abu a taskar Allah da ka wannan ba ba wani abun abu nan insha Allah wallahi ta'ala alam insha Allah zai samu ladan abun da ake bukata kawai kyoci ta niyya domin Allah mutum ya zama ya gyara niyyarsa ya zama domin Allah Allah ya ba mu ikon na'am na musamman da kawai bawa Allah da siya na kyakwa fiye da wasan kila na kudin na yana wani da turo da siya ta sarrafa Allah ya kyauta muku da ake ya kyauta ba wani kuma ya zaba da ma ya ce a kai ne ke kawo ya mutu da ya shi a kan Allah ya ji ma shi ya ta muku da ya ake kawo wannan ke akwai aiki a kan ne ko a gaba ke ke kwace shi da ruwan da ta tabbatar wanda wannan ke sha'ani kasuwa ba shi shi kuma da ba shi ke kwace shi da aiki wannan ke ya turo a cikin guda kuma da iko Allah ya samu nasarar bayan da yana turo zama kuma a kira shi da asuwa da yamma Allah ya tabbatar masa wannan ke ana bin ka ba shi wannan yanayin jari mai albarka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatun bayan Allah ta su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in a wadda ke gudanar da ayyukan alkhairi Allah wata wataala ya bashi nasara wajen gudanarwa da kuma kammalawa bayan Allah masu irin wannan aiki suke amfani da dukiyoyinsu don gina guri ko makaranta ko masallaci ko guna ko gina guraren alkhairi a masaukan baki a gina gidajen marayu a gidajen duk abin da mutum ke mutane suke ginawa muna fata Allah ya karba cikin lada a ya karba kuma ya sa cikin lada Allah ya ba mu ikon yin ayyukan alkhairi wani wanda yake ce abu ne ana ya ciniki babu ciniki a cikin harka Allah subhanahu wata'ala ya kawo ciniki mai albarka da yawa mutane suna irin wannan shakwa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo dauki Allah kawo ciniki mai albarka ya bada arziki na halal a wadda ake bin sa basu suka Allah subhanahu wata'ala ya bada ikon biya wadda iyalinsa take da juna Allah ya sauke ta lafiya ya ba su zuriya tsayi ba wanda kowa da irin bukatun da yake da shi duka mu muna da bukatu a gurin Allah subhanahu wata'ala muna kuma tawakkali da Allah subhanahu wata'ala ko muna roƙonsa da sunayensa da sifofinsa Allah subhanahu wata'ala biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kara mana nitsuwa da kwanciyar hankali duniya da lahira Allah ya kawo mana nitsuwa a wannan gari namu na Gombe a wannan fadin jihar tamu Allah ya kara mana nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya jagororin Allah ya riko da hannunsu zuwa ga ayyukan alkhairi duk abin da za su yi nagari Allah ya taimake su akan Allah ya kawo mana nitsuwa da kwanciyar hankali da cikakken security a wannan kasa tamu abubuwan da suke damun bayan Allah a gurare daban-daban na tsoro da firgici Allah ya kawo saukin su Allah ya kawo ƙarshen su inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana bunƙasan tattalin arziki mai albarka a gidajenmu da wannan gari namu wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmai baki daya Allah ya kare biladul haramaini daga duk abin da ba daidai ba Allah ya kare makka da madina daga duk sharrin masharranta da makirci masu makirci Allah subhanahu wata'ala ya kara kare wannan garuruwa kare zama mun samu fitina a waɗannan lokuta da muke rayuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم الله يغفر تامس الله يفتح أمس من قبر برنس كاكنمو الله يافي مسكرا فرنس الله يكربي أدو إما مطعين ذوريا طيبة غريس الله يشري الدم ويشري الدم ذوريا مرئيا نم الله يجامنا بكاتمنا عن خير دنيا da lahira Allah ya kare mu da kariyarsa daga duk wata fitina Allah ya tabbatar da digadigan mu bisa riko da alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da saukar da albarka a gidajen mu Allahumma barik lana fi hayatina innaka samiu qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ya يا ya يا jalali الجلال ikram. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا مهلينا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك